Harambe! barkan mu da wannan lokaci inda um, za mu gabatar da shirin mu na Young Celebrities Interview tare da Boy Benzin da Building. Kamar yadda muka muka so uh, mu gabatar da wannan shirin last week sannan kuma ruwan sama ya suke mu muka haƙura su wannan satin kai wannan satin ba akwai akwai fara fara fara faya. Boy Benzin barka da zuwa. Yes, yes, yeah, babban bakonmu bai benzin da dede. Yanne, yanne, yanne. Kai mutumin nan, kai mutumin nan, barka da zuwa Young Celebrities Interview. Da wancan satin za mu to kuma sai wasu abubuwa suka kawo ruwan sama da aka yi da kuma eh wannan bidiyon da Davido. Eh wannan bidiyon da Davido ya posti ya ake ne, me yake faruwa ne? To abubuwan ne dai abubuwan sai a hankali. Bai kamata a ce so da yawa mu dinga irin azin kana ko ba musulmi ba ko musulmi ka dinga ƙoƙarin ka ɗan ci zarafin wani addini in fact gaskiya ne gaskiya ne to ya kamata su respecting addinin gaskiya ne to babanzi na san cewa um, akwai masoya da dama yanzu haka suna kallon ka suna bukatar su ji sunan ka wato na ainihi daga inda kake waye kai kai wata ma irin waka ba kake yi ga musu da farko dai suna na Aliyu Ismail Okay. Da aka fi sani da Albins aka Kai sunan nan yana tashin kai na <laughs> yana tashin kai na ina jin kai. Na taso a sharaɗa phase 2 Rinji. Okay. Na yi um, primary school ina a sharaɗa. Okay. Na yi secondary school a sharaɗa. Okay. Yanzu ina yin university UC da kama su ne. Okay. Gaskiya ne gaskiya ne. To um, Boy Benzi za ka ga um, a nan north especially ma nan kano za ga cewa artist su suke struggling su je studio su biya kudin studio su yi waye su yi waye su zo su yi promoting me yake faruwa ne ba manya manyan artist ne wanda su taimaka wa nan matasan mawakan masu tasowa yana ɗaya daga cikin abin da yake dan bata mu rai kenan Ok, ba mu labari so da yawa zaka dinga ganin mutanen kudu haka mutanen waje da laifinmu sannan kuma da laifin su celebrities ɗin da suke kokarin su taimaka mana wasu suna kokarin suna so su taimaka eh. sai su dinga jin cewa a'a wannan yaron idan ya tashi ya zama wani celebrity haka zai dinga jin cewa shi ka ba ta yadda za a dinga ci da shi ya da struggling din da wancan ya ya kashe kuɗinsa ya ba da kuɗinsa ya cire sa don ya kokarin ya taimaka mai ya zama wani abu a rayuwa mu kuma muna jin cewar a'a wa'annan ba sa so su taimaka mana ne saboda wani dalili da ne yana iya yiwuwa kai kana so a taimaka ma kuma sannan in ka zama wani abu sai ka manta da wanda ya taimaka ma gaskiya dai na fahimta dai kawai dai abin da dai yake faruwa shine a music industry shine akwai selfishness kawai kowa kansa kawai kawai in dai ba naka bane ba ba naka bane ba kawai eh, to gaskiya ne to wani irin jan hankali zaka akan ai wannan ai gyara akan wannan matsalar da ake tattare da ita abu ɗaya ne zan ce mutanen mu da yawa dinga cire son zuciya a tattare da su sannan kuma mu upcoming artist mu daina kallon na sama da mu muna musu abin da ba shi ke wannan kai ne za ka je wasa ka ga mai gidanka wanda ya fi ka celebrity ne tuntun ya riga ya zama ya ma nisa ya amma ka zo kawai ka ce a barka mai gida mai gida kawai sai ya zama wai ai kai ma shege kana wani filin kana wani bubbudawa kai suke ji na gari ka fara zama wani oke wai kai a kai ba za kai ba za ka ji wadansa ba kai ba za ka nuna mai ya girme ka ba kawai kai ma ka fara tashi nan gaba kawai zai jika a duniya ne gaskiya to baban zika a gurguje ina so ka gaya mana wace waka ce bakin dangiyar waka ka wacce kake san ta kake yawan jin ta ka gane domin masoya su ma zai saurare ta sannan kuma a ina za su same ta eh, gaskiya dai wakan da na fi so gaskiya matukar so eh. na fi son wakar babu ni babu babu ni babu ke wannan yadda yanda ake ta taba ka eh. <laughs> da ki guje ni shi ne ba think again dan kina da dama sun farki ki dama sai rage na dama ko tun da muka girma ni na baki dama kin ji duka kin na dama why you a apologize so think jarumai ta taba ka to kenan bai benzi babu abin da zamu ce da amsa gayyatar da kai sai dai mu ce Allah ya Allah ya saka da alkhairi sannan kuma ya ƙara ɗaukaka bai benzi da bedin sannan kuma ga masoya suna kallon ka ba su sakon gaisuwa sharati powerpoint ina mika godiya na sosai gare ku da kuke yawan ji na musamman mutanen sharaɗa phase 2 da 'yan ariyan eh, sharaɗa ja'in haka su da yawa kuna dan yi min magana akan ban yi releasing track ba ban yi releasing track ba da akwai matsatsalu ne irin na su waka to sai muna dan yi muna dan dubawa saboda ka dinga an gan tushen ka kai ma shine ina godiya ina godiya ku kasance da mu big Six tv tare da mr b6 ewana Mr. B6 ya yi da na gabatar da wannan shiri wato Umar Faruk Kabir Abdullahi wanda aka fi sani da Big Six nake wa kowa da kowa fatan alkhairi kada ku manta fa ku mana subscribe like share kun ga eh irin eh sannan kuma in kana da bukata kai ma za a fira da kai za ka iya kiran mu a lambar waya kamar haka sifili takwas ɗaya bakwai biyu biyar biyu ɗaya bakwai tara biyu a eh, zero eight eh, gode a kasance tare da mu.